يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a ashirin da hudu ga watan zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da da da ɗari arba'in ɗaya wanda ya daidai da sha hudu ga watan august shekara ta dubu biyu da ashirin muna gode ma Allah madaukin sarki mai komi mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin neman Allah da ya tsarsa da kaddara wasa ya kara da fuskoshin ma wannan gidauniya mai albarka gidauniyar ma'aikatar islah da ke nan unguwatan dutse ne wa wasu madan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun shafin kitabu tawhid wannan shine karatun mu na talatin cikin jerin gwanon karatun dukkan wannan littafi idan yan kuma ba su manta ba a jiya mun kai karshen babin da malam ya mishi take da babun قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون wato babin da yake magana a kan cewa yanzu za su dinga haɗa Allah da wani daidai ne ka bauta ma wani Allah wannan wanda ma la ya khaliqu wanda baya iya halittar komai wahum yukhlaquna alhali kuma so ake halitta kamar wata magana da Allah ya a cikin ƙarshen suratul hajji Allah ya yake cewa innal ladina tad'una min dunillahi Allah ta ta'ala na cewa ta walladina ta'buduna min dunillah wadannan wadanda kuke bauta ma ba Allah ba ma yamlikuna min qitmir ba su mallaki kitimir ba wannan makaranta shi jiya a ƙarshen nisa'i a hajji Allah ta'ala yana maganar ba za su iya halittar daidai da ƙuda ba kai ba ƙuda ba cikin ƙuda ma idan ya fuzge ba sa iya mai da shi ba da su iya halittar shi wa iya tulubu mu zuba mu shay'an la ya san ƙizo min ba ufa ƙwaribu wal matsalo to haka in kana neman wawa kaga wanda yake neman agaji a gurin wani Allah in kana neman Ka kaga wanda yake neman taimako a wajen wani Allah amma muna faɗa muna nanatawa da muka ce ba a neman agaji a gurin kowa sai Allah muna cewa cikin abin da babu wanda zai iya yin shi tsewa, sai Allah da taimako da agaji za ka iya nema a gurin ɗan adam cikin abin da zai iya yi amma abin da babu wanda zai iya yi sai Allah to idan kai ka shirka sannan idan kai ka saba ma Allah misali ruwan sama yanzu wane ne ya isa ya saukar da ruwa in ba Allah ba ba duk duniya babu wanda ya ba ta yi wani ya ce maka ai masu ilimin kimiyya da fasaha suna cewa ranar kaza ga watan kaza za a yi ruwan sama a Zariya. kuma sai a yi to wannan bai nuna su suke yi ba yanzu da wani zai ce maka za a yi ruwan sama a Zariya, kuma a yi ruwan sama to gobe ya ce za a yi kafin a yi sai ka tambaye shi lita nawa na ruwa zai zuba ba wanda ya sani magana sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin wani bawan Allah da yake cikin dokar daji sai ga hadari ya taso da hadari ya taso ya turnike sama sai ya ji ana magana a sama a cikin hadarin ana cewa iske hadiƙatu fulan shayar da gonar wani a shayar da gonar wani ruwa nan take sai hadari kawai sai ya juya ku kaddara ya karo gaba kawai sai hadarin sai ya juya ya kalli yamma wannan bawan Allah da ya ga hadari ya yi yamma sai ya ba hadarin hadari yana ta tafiya yana ta tafiya bai tsaya ko'ina ba sai da ya je gonar wani mutum shi kadai kawai sai aka kama saukar da ruwa yadda kasar ruwa da bakin kwariya bayan ruwa ya tsagaita wannan bawan Allah sai ya shiga gonar a cikin gonar akwai wani lambu ko bukka ko wani ɗaki yana bincikawa can sai ya ga wani mutum a cikin ɗaki a zaune ya raku na fakin ruwa wannan bawan Allah sai ya tambaye shi yake kai ko ya sunanka yace me isa kake neman sunana yace a don Allah ga ya mun sunanka sai ya ce suna na wani sai ya kabbara ya ce Allahu Akbar sai ce me faru ya ce hadari ya taso tun daga wuri kaza kawai sai na ji abu a hadarin ana cewa a shayar da sunan wani kuma kai ne sunanka aka fada menene sunan da ya zama duk gari Allah ya hana kowa ruwa gona kowa ba a saukar mashi da ruwa ba sai kai kadai aka saukar da ruwa a gonarka me sirrin ya ce ban san sirrin me ta aka bincika ya ce to Allah shi ya san gaibu in ma akwai wani abu to ni ina da wata ɗabi'a a wannan gonar tawa idan ne noma duk abin da na samu na amfani ina raba shi gida ko kashi ɗaya in ci ni da iyalina kashi ɗaya in sayar in yi hidimomi na kashi ɗaya kuma in yi sadaka da shi fi sabilillah ya ce wannan shine sirrin ma'ana a harkar ki na kasuwanci ki yi kokari wani ya dinga ci a karkashin ki gwargwadon taimakon ki gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki zai taimake ki shi yasa yanzu kun ga da ake wannan corona mutane suna kukan talauci mutane suna kukan abin da za su ci wani tun da yake a duniya bai taba samun kuɗi ba sai a wannan lokacin haka duniya ne akwai abokina da yake ce mu a cikin koronan nan ya mallaki fili cikakken fili filoti biyu kudi suka yi rara ya ce bari ya fara kewayewa ko zai iya ya kewaye tsaf ya sa kudi suka yi rara ya ce bari yi foundation a jiya ko shekaran jiya yake ce mun yanzu haka ana nan ana buga kwano haka Allah yake rayuwa shi kuma haka Allah yake tsari shi ke dai ki kyautata alaƙa ki da Allah ne ki kyautata alaƙa ki da wa mutane gwargwado ki taimako ki taimako Allah zai taimake shi so mu koma akan darasinmu ruwan sama babu wanda ya sai saukar da shi tsewa sai Allah kamar da muka yi ishara a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wani bawan Allah an saukar da ruwa a gonar shi shi kadai daga in kuna neman ruwa ku roka a gurin Allah kar ku roki shehu kar ku roki annabin Allah kar ku roki wani salihi amma babu laifi ku ce malamai su yi muku addu'a amma zartarwar babu wanda zai iya yi tsewa sai Allah to shi ne malin ya babu yace ce a yi shirikuna ma la ya kuluku shay'an wa hum yukhlaqun yanzu daidai ne a hada Allah da wani wanda za a hada shi da Allah baya iya halittar komai alhali shi ma halittar shi aka yi wala yastati'una lahum nasran kuma duk wanda baka nemi agajin shi ba zai iya taimakon ka ba wala anfusuhum yansurun ba za ma su iya taimakon kawunansu ba to mun karanta wannan babun da ayoyi da hadisan da suke ciki muna cikin fihi masail mala yace a cikin wannan babu akwai matsaloli al'ula na farko tafsirul ayataini fassara ayoyi biyu nan da suka gabata wanda muka karanta yau الثانية مسألة تبيو aiki أحدين قصة mun yi bayani akan يبياني أكن a أحد أنا wani shekara عنك yakin أحد shekara ta nawa uku bayan hijira a wani wata a watan shawwal wane ne kwamandan yaki a cikin musulmai annabi muhammad sallallahu alaihi waye kwamandan arna a lokacin khalid ibn wali? me isa aka ci musulmi da aka ci su yakin saba ma annabi muhammad sallallahu alaihi hatta idza fashiltum وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله أكبر ألا يأتي حتى إذا فشلتم هل لوقت إذا كنت فهم فشل كنت صعبة كنت فصة وتنازعتم في الأمر كنت يمكم أتين أبين بكي ya kawo ba wa asaitu min ba'di ma a arakum ma ba na kuka saba ma manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min ba'di ma a arakum bayan Allah ya nuna muku ma tuhibbun abinda kuke so na cin nasara Allah ya ce min ku a cikin ku ku faru wannan magana da kyau kowa ji wannan magana Allah ya ce min ku a cikin ku ko kowa ake magana anan bai man yuridu duniya. akwai da duniya ce a gabansa wa minku a cikin ku man yuridu al-akhirah akwai da kuma lahira ne a gaban shi kun ga wannan karatun da muke yi wallahi duniya ce gaban wani wani kuma a cikin mu lahira ke gaban shi kuma ana samun wannan cikin masu karantarwa da masu saurare da yawa za ka wani yana karantarwa ƙoƙarin shi a fahimce shi a gane shi wani ne ba a fahimci addini ba wani kuma shi kokarin shi ya fahimci addinin a cikin masu saurare don haka ko ka ga mutum yana hidimar wannan addinin ko wallahi kar ya burge ka kai mishi addu'a ka ainihin yi mishi addu'a domin yin harkar addini ba ke nuna kana yi don Allah ba wani zai iya yi don Allah wani zai iya yi ba don Allah ba to amma sun sahabban annabi sallallahu alaihi sallam. kada wani ya yi amfani da wannan damar ya soki sahabbai ya ce a cikin sahabbai akwai wanda suke yin abu ba don Allah ba Allah ya ce wala qad afallahu anhu Allah ya yafe musu kun ga bambanci ba da su ko su ko da kun ma Allah ba daidai ba to Allah ya yafe musu to mu ma ya Allah ka yafe mana to da aka ci sat umin ta an samu fashal an samu matsala aka ci musulmai da yaki saboda sun saba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun yi wannan kissa jiya a takaice الثالثة ما يتي مسألة تعيني أكو قنوت سيد المرسلين القنوت نا شوغبا ذني شيني وانيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخلفه قادات الأولياء أبايا النبي أقوي جابرون وليا الله وأي جابرون وليا فأبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم kai na wani mai waka da yake cewa shugaban ke shehu jani ba kuma ji wani wakan ba akwai cin karo ko babu shehu jani ne shugaban wani ko ko sahaban annabi ba za na su su ne shugabannin waliyai in ya tabbata kai wani ne to wallahi duk walittakanka ba ka kai annabi muhammad ba ka kai sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to anan malam sai ya ce qunutu sayyidil mursalina alqunuti na shugaban manzanni wa khalfahu a bayan shi kuma sadatul awliya'i jagororin waliyan Allah na duniya gaba daya yu'minuna fi salati suna ma suna cewa amin a sallar annabi sallallahu alaihi to me ma da yake so ya nuna muku anan shi karan kanshi manzala sallallahu alaihi wasallam idan matsala ta kai matsala baya iya amfanar da kanshi da komai gurin wa yake kai kuka hankalin ku baya tare da ni ba ku ba na hankalin ku manzan Allah abiye mushi ba daɗi annabi ya shiga cikin kunci bai yi bugun gaba shi ne manzan Allah ba addu'a ya kama yi kuma sahabbai su ne manya-manyan waliyai ba abin da suka iya illa suke amin to kai dan menene in ka samu matsala za ka kai kuka wurin wani Allah yau inda annabi yana da rai in za a kai kuka gurin ya kamata a kai gurin shi ko to shi ma da ya samu matsala bai yi bugun gaba da kan shi ba da Allah ya yi bugun gaba ya kamata mutane su fahimci wannan da kyau ba na inkarin walittaka duk wani wali in ya tabbata wali ne wani kuma ba wali ba ne ɗan kowan nan wasu matsafa ne wasu ma ba matsafan ba ne dabara ne ba ne muku nan anan ba ba ba muku ba za su tashi hankalin ka ne sa'annan yanzu wani ba ku na'u yanzu akwai masu yin kowan nan mutum zai je shawo, zai yi siyayyar naira ɗari yana zuwa sai ya fito da naira dubu sai ya nuna mai shago malam akwai canjin naira dubu yanzu mai shago ya game naira dubu ɗaya ko ya ce to da Allah ina so in sai ka gane na ɗari ɗaya ko ɗari biyu Sai ce fara ba da canji sai ta abar da ya ɗauko abu yanzu hankalin mai shago ya tafi a kan mai a'a kan naira dubu ɗaya yana fita kafin ya dawo sai ya ɗauko naira hamsin ko naira ɗari sai ya miƙa masu yana hansa gaba ɗaya da ya sai a hankali shi kuna ganewa gaba ɗaya ya sai a hankali shi yana zuwa baya tunanin ma tun da an ga an nuna mai naira dubu kuma a miƙa mai naira ɗari sai ya ɗauki sai an shi ɗarin kuma ya ba da canjin ɗari tara to yanzu wannan tsafi ya yi ba tsafi ya yi ba ya sa ta hankalinka ne kawai ya kalli mai kake bukata ko kuma ina hankalinka yake sai ya tafiyar da kai a wata to shi sa wani zai yi ciniki sai bayan ya gama cinikin sai ga kuɗi sun fai, sai ɗauka an mai tsafi ba tsafi aka yi maka kawai psychology aka yi aka kumura ina hankalin ka ya tafi sai aka biyo maka ta bangara to a cikin waɗanda suke da a wasu waliyai ne wallahi wasan su matsafa wasu ba su ma iya tsafin ba dubara yanzu muna anan akwai wani matashi wanda a gaban gidanka kai ba ma wani matashi ba ko fati bi ba a yi ba bayan sallan nan muna zaune a can muna zaune sai ga wani yaro ya zo yana sai da magani ya shimfada da rundumar yana shimfada da rundumar ba sai ya kama waɗansu maganganu na ce kai ɗan dakata yi tallan maganin ka so ya ce a yana so ya nuna mana abinda karamar da Allah ya bai na ce bismillah sai ya ɗauki gwangwani a gaban ido na aka yi wannan abu me a ciki babu komai sai da ko dutse sai ya sa a cikin gongon sai ya rufe shi a kasar rigar shi ya yi sumbatu ya yi sumbatu ya yi sumbatu can yana ɗagawa yana buɗe gongomin sai da magani ya ƙare wani abu a gaba gidan ya juya ya juya sai kuma ya koma duk. wannan shi ne Allah ya ce wa saharu ayunan nas suka yi idanun mutane sihiri da haka mu yi sihiri a gaban mu ko ya tabbatar da haka wa ja'u bi sihrin azim su ma da babban sihiri haka kawai sai nayi bari in gwada shi sai in ce mishi to ya tsana yana ciwo ya za a yi sai gwada ya gwada sai ya ce ai akwai wani rababban jini a yatsan nan naka sai an cire shi na ce to ya za a yi sai ce ka je gurin wanzamai su maka tsawo na ce kai baka iya ba sai ce ya yi yance to yi mun mana duk ina so ne in gano hakikanin abin da zai wala ya reza ya sa ɗan ya nan nawa ya yi kit da ya kit sai ya ɗauki ya na sai sa a bakin shi da ya tsotsa ya tsotsa ya tsotsa sai ga jini a bakin shi ya kai tafin hannuna da haka sihiri akwai shi wannan sihiri ne babu wani jini ne fito a hannuna ƙarya ne da abin shi yanzu sihiri ne na ce bawan Allah ya ce na ka wannan abin da kake yance sun shi bokanci a ai na ce sunan shi bokanci kuma kafirci to dan an yi abu ya ka gani a hakika ne kan ka ɗauka wai gaskiya ne a'a an ma annabi Musa akwai da kai annabi Musa imani sai annabi Musa yan igiyoyi aka zo da shi aka watsa a gaban annabi musa ka koma maciji har annabi musa ya firgita allah ya ce ya musa la ta haf karka ji tsoro allah ya ce jefar da sanda hannun shi ta koma ta macijiya ta cinye waɗannan da haka akwai sihi akwai kuma wadataka. na hakika akwai kuma abin da ake ce mai karama ita karama Allah yana iya bayyana karama shi ga kowa ko a cikin wannan al'ummar tamu Allah zai iya bayyana karama gare ki ko kuma ya bayyana ga mijinki ko danki barin ba ku misali yanzu malam awwal albani Allah ya gafarta masa Allah ya bayyana wasu karamomin shi bayan mutuwan ya yi wasu maganganu a kan gwamnatin Buhari tun gabanin Buhari ya hau mulki ya ce in ku Buhari ya hau mulkin nan wuya za ku sha kuma bakar wuya ana sha ko ba a sha ana sha da baka da jaja. kore kore da mai rodi rodi sai ana nan ana shi a wannan gwamnati Ba sannan ya ce idan buhari ya hau in ya ci ba'a ne ya iya gano ɓarnar batun gyara ma ba ta taso ba yanzu wannan shi ake ce makarama ka faɗi wata magana sai kuma Allah ya tabbatar da ita ana samu cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya fice shi ne sayyidina Umar sayyidina Umar bai taba hararo wani abu ba face Allah madaukin sarki ya tabbatar da abin daga ciki wata na sai na umar yake ce manzo Allah da za ka mai da makamu Ibrahim ya zama wurin sallah nan take ko Allah ya saukar da aya wa takhidu min maqami Ibrahim musalla to ana samun irin waɗannan a cikin bayan Allah salihai to in ka ga wata karama ko wani bajinta ko wani abun ban mamaki ya bayyana a gurin wani to ɗayan biyu ne in ma ya zama waliyin Allah ne na gaske in ma ya zama matsafi ne in ma ya zama kuma dubara ya yi maka to ka sani damuwarka baƙin cikinka arzikinka haihuwa duk buƙatar ka kai ma Allah sa'an nan abinda Allah ya kaddara zai same ka wallahi biya kan ku karanta magana jari malam bakar imam ya kawo wani babi da ya sa mishi suna babu sabon babi zafin nema ba ya kawo kawai akwai wani yanzu a garin nan ya fi shekara arba'in yana neman kuɗi kun bai da dubu arba'in wani yana nan a garin nan bai wuce shekara arba'in bai yana da miliyan arba'in haka Allah yi, haka tsarin Allah yi, in Allah ya ka za ki samu za ki samu in yana ka za ki samu ba ki samu ba amma akwai abin da ake ce mishi al'aqdu bil asuba. duk sababi ka riki kana so ka fama aikin gwamnati to yi karatu kana son ka yi kuɗi yi kasuwanci wannan sababi ne in Allah ya ga dama ka yi kuɗin sun ya ga dama ba za ka yi ba to dukkan abin da muke kokari da mu da mai littafi mu dawo da bayan Allah a cikin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malam yace qunutu sayyidil mursalina al qunut na shugaban manzanni wa khalfahu qadatul awliya'i baya da shi akwai jagororin annabawa to waliyai yu'minuna fi salati suna cewa amin a cikin sallah kuma wanda ya nuna mana ashe shari'a ne idan ana sallah liman yana yin alkunuti ma muku dinga cewa amin kuma amin din nan tana da daraja magana sallah ya suni na cewa ma hafadukum al-yahudu ala shay ma hafadukum ala ta'mini wa taslim babu abin da yahudawa suke musulmai hasada da shi kamar abu biyu abu na farko amin da suke cewa musamman an gaba fatiha gairar a alaihim wala dalli cewa amin da ake yi yana sa ma yahudawa bakin ciki suna haskadar haka nan kuma sallama assalamu alaikum assalamu alaikum suna bakin ciki da shi da haka waɗannan kalmomi ku saba da su idan malami yana addu'a ko mahaifi yana addu'a ko wata kawa ko wani yana yin addu'a ku ce amin haka sahabbai suke yin annabi yana addu'a suna cewa A arabi'a mas'ala ta hudu annal mad'uwa alaihim kuffaru wadanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake musu mummunar addu'a kafirai ko ba na karatu a larabci akwai abin da ake ce mishi addu'a lahu akwai abin da ake ce mishi addu'a alayhi a larabci idan ka ji an ce addu'a lahu yi mishi addu'a ta alheri ta rahama ta arziki amma idan aka ce addu'a alayhi yi mishi addu'ar azaba da bala'i da kataki, da tashin hankali idan na ce da da'alahu mai fasara shi wace yin addu'a kyakkyawa Da a alayi ya mishi wace yin addu'a mummuna ƙwalu na ba ƙwalu da'u na ba ba ku gane ba ba in aka ce udu'u lana na udu'u lana me kenan wata iri na alheri amma udu'u alaina kai mana mummunar wani a cikin kurakuran da ɗaliban ilimi suke yi sai da mutum yana kokari a alkunuti shi sa idan hadisa ta faru ba ko ya kamata ya jagoranci mutane a zuwa alkunuti ba wani yana ne na roƙon muku bala'i da baya bambancewa tsakanin addu'a lahu da addu'a alai kuma kuna cewa amin amin amin ko da na sha gaya muku larabci yana da samadi dugo kun ga dugo wallahi sai canza ma'ana akwai ɗalibin da ya zo zai kansa sayarwar bukari bai koya a gaban malamai ba babin da malam ya ce babu hilaku eh, azzikir babin da yake magana a kan falalar hilakun zikir guraren zaman karatu guraren ne zaman karatu wadda ana ce mishi halka ɗaya kenan da yawa kuma fa hilak hilakun zikir shi yana zuwa wajen hilak sai ya mai ɗugu a hakon sai ya ce halku aski kenan madadin ya ce zikir sai ya ce zaka wato babin da yake magana akan ajiye azzakar me ya gaba shi da wannan rashin koyon karatu a gaban wa malamai alafazi za ka ga abin kama yana kusanci da jura amma kuma da an maka fashin baki sai ka gane sun yi hannun ne hannun riga to an ka kadatar da mu الرابعة ما التي مسألة تهدو أن المدعوة عليهم كفار zuwa ne ne annabi ya musu mummunan addu'a kafirai amma annabi Allah ya bashi tibar ya musu mummunan addu'a me Allah ya ce mishi laysa laka min al-amri shay to don Allah kina da uzuri dan danki ya gagare ki ki tsine mai ki ce bar gida? in dai kafirai ku duba abin da suka yi ma annabi za mu zo a nan gaba suka fasa ma annabi kai yau ba annabi ka fafa ma kai ba ko ni ka fafa ma kai ai ka shan ko ba haka ba to ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka karya ma annabi haƙori fikan annabi amma annabi ya mutu mummuna addu'a Allah ya ce a'a bai shirya ba annaka take ba annan Allah in Allah ya ga dama ya mutu mene azaba in ya ga dama ya mutu ne kuma ya shirya da wasu a cikin da na umar an waye gari babu wanda yake shi a duniya kamar annabi muhammad Haka waye gari kuma babu wanda yake so kamar annabi muhammad ga hali shi ne wani zai muka yi tsar shi ba muka ce a lokacin da aka yi yakin Hudu shi ne kwamandan arna kuma ya ce annabi da yaki daga baya kuma Allah ya shirye shi musulunta sai da ya zama saifin wahil maslu takkobin Allah zararre kai Khalid ibn Walid shi ne ya zo mutuwa yake cewa Allah wajen rahu matsoraci bai more ba yake a jikina tun daga ƙoƙon kaina tsakiyar kaina hatta kun na. babu inda za ka sa ɗan yatsa biyu face a kan tabo ko dai soka ko yanka ko fashewa ko ɗinki tun daga tsakiyar kai har ƙafa ya yi bajinta a cikin kafurci ya zo ya yi bajinta a cikin musulunci ya yi ɓarna kuma Allah ya shirye shi kai sai da aka waye gari ya Khalid ibn Walid yana da dukiya ya ce ni duk abin da na mallaka na bayar da ita fi sabilillahi duk lokacin da za a je yaki a ɗibi dukiya ta a kai kayan yaki shi annabi ya tura a je a hanto zakka aka je wurin Khalid ya ce ba zai ba da aka kawo kare shi wurin annabi annabi ya ce dan mai Khalid zai ba bada dukiyarsa ai shi ba abin ya ɗebo wani bane a ciki gaba ɗaya dukiyar shi ma ya riga ya ba Allah to don haka ku nisanci mummunar addu'a ku nisanci ne mummunar addu'a ko shugabanni kaga ce Allah ya tsine ma gwamna ko Allah ya tsine ma gwamna kai ba ka sha wuya kai ga kan gwamna zai awo ne ba yi a tabiya Allah ba za ya kai gwamna kuma abinci ga gare ka ko ko gwamna zai daki zai shiga dakin eh, gidan haya ne da kan kuna musu mummunar addu'a kan ku zai dawo da haka ku yi ba addu'a Allah ya shige su Allah ya tsokauta mu wanda ita ake Allah ka dace da mu ko kuma ko wannan ku ji tsoron Allah yau ku ji tsoron Allah kar ku bar mutane cikin azaba ko kuna jin daɗi Allah bai fi son ku da sauran mutane ba akwai ranakin dillanci Allah ka tsare mu fa mas'ala ta biyar annahum fa'alu ashiya'a ma fa'alaha ghalibul kuffari malam yace wadancan kafiran da annabi yayi muku mummunar addu'a Allah yace ya daina yi muku sun aikata abubuwan da mafi yawancin kafirai ba su aikata ba min ha daga ciki shajjuhun nabiyyahun fasa kan annabi da suka yi arwa kowane kafiri ba ne iya romana washen suhun alaƙatli kuma sun yi kwaɗayi sun yi buri sun kai su komo wajen kashe annabin Allah wa min ha cikin ɓarnar da suka yi التمثيل في القتلى مع أنهم بنو عمهم da suka yi a wurin yaki abu da ake nufi da mutuwan shine a kashe mutum bayan an kashe mutum a kwakura idan shi a yanke harshen shi a yanke al'aurarsa a ɓata fat ɗin jikinsa wannan ta'addanci ƙarƙashin wannan nake so yi da fiya musamman abin da 'yan social media ce sai a yi hatsari mutum ya mutu kata kata sai a ɗauki hoton shi a sa a social media wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne ko mutum bai da lafiya yana kwanci a asibiti babu riga a jikin shi jikin shi al'aurar shi ta fita sai a ɗauki hoton shi a sa a social media wannan ba daidai ba ne akwai wani babban malami a ƙasar nan da ya rasu Allah ya gafarta mai bai da lafiya wasu je gaishe shi daga shi sai sun gile ya bushe ya kanjame kawai don wawanci da suka ɗauki wa kuma suka a social media wanda cin mutunci gawa ko ba na haka ne kuma kun ga gawa yadda ka san al'aura gawa al'aura ce kawai a takaici shi yasa in za a yi wankan gawa ba kowa yake shigowa ba idan na ce gawa fa kar ku ɗauka wasu an kwaɓe mata kaya da ka mutu ka zama al'aura a ina muka gane haka sai in ka kware a larabci za ka iya gane haka a kissar kabila da kabila lokacin ƴaƴan annabi adam sai ya kashe ɗaya da ya kashe shi ya sayar da ya zai da gawar saboda ba a taɓa kisa ba a duniya fa ba haka Allahu guraban li yuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi sai Allah ya turo wani hankaka dan ya nuna mishi yadda zai binne ɗan uwansa sai hankaka guda biyu suka suka kama hada sai ɗaya kashe ɗaya ɗaya na kashe ɗaya ɗayan wanda ya kisa sai ya kama tona kasa ya tona kasa sai da ya rami da ya rami sai jawo gawar ɗan uwan shi hankaka sai fa a ciki sai mai da kasa yanzu ɗan annabi adam ya koya ko da yi koya ba da Allah ya tashi ba da kisa sai ya ce kaifa yuwari sau'ata aku me kalmar sau'a a larabci sau'a dubura ke mazaunan mutum wace so a ga duburarsa to fi Allah ya kira gawa da sau'a kamar ba ku gane ba da haka idan aka yi mutuwa in ya zama lamu halata. ni na ana rigima da ni da yawa a gidaje in na je ne wankan gawa babu mai tsayawa a gaba in kunya da ni zan masa ga wanka ba za ku tsaya ba wani ne zai ce baban shi ne ko kai ka mutu yanzu ni ne liman ni nake da iko da gawar in ya zama la halata kana ko ka gani sai mu ce ka bari a cin a gawar in aka cin ta aka wanke ta aka kuturta ta aka sa mata littafani sai a buɗe fuska sai ka zo ka kalle ta sai a rufe fuska to haka gawa tana da daraja bawa'un an ɓata gawar ko ba a ɓata ta ba to ko kafiran nan bayan sun kashe sahabbai hamza suka yi mishi mutula mai mutula kwako ido da hanci da makamantan suka fata gawar to shi ne ma da yake cewa waɗannan kafiran duk waɗannan ɓarnar da suka yi ma annahum banu ammihim tare da cewa kuma ƴaƴan ammin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk da haka suka yi tsaurin kai suka wannan ta'addancin amma Allah madaukakin sarki sai ya hana manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu mummuna addu'a Allah ya ce laysa laka min al-amri shay'un Allah ta dace da as-sadisa mas'ala ta shida anzalallahu alaihim fi zalika Allah ya saukar a kansu game da wannan abin da ya faru laysa laka min al-amri shay'un ba ka da ta cewa game da al'amarin su kamar su gurin Allah in Allah ya ga dama ya shiryar da su in Allah ya ga dama ya yi muku azaba Allah ta dace da mu matsala ta bakwai ƙaunin faɗin Allah ta'ala aw ya tuba alaihim aw yu'azzibahu kuma na kalku kulku Allah ya ce ko Allah ya shi kulku ko Allah ya yi su to an sa akwai balaga qur'aniya kuma qur'an duk kalmar qur'ani tana da sako Allah yana cewa wa ma khalaqatul jinna sai ce wal'insa ya ma'asharar jin wal'in inista istafatu Suna yin sunayen halitta da aka kawo al'in da ne aljin to a ƙwar'ani ko wani guri sai ka ji Allah ya ce aljin wal'insu wanne ya fara faɗa aljin wani guri sai ya ce al'insu waljin wa aka fara faɗa dan adam to duk inda ka ga an faɗa aljani akwai hikima Allah ya ce ya ma'asharar jinni wal insu ya ko taron aljanu da mutane in istafatum an tanfudu min aqfari samawati wal ardi fanfudu in kuna da damar ku tsere ku gudu a kamfanin sama da kasa ku abin tambaya da ɗan adam da aljani wa ya fi tsageranci eh sunan wa aka fara kawowa aljani kun gane hikimar ko ko da ana maganar tsageranci ne sai aka fara kawo wa aljani haka nan wajen bauta wa ma khalaqtul jinna wal insa wane ne ka tsaurin kai wajen kinyi ma Allah biyayya aljani nan ma sai Allah ya fara kiran sunan aljani to amma akwai inda Allah ya ambaci sunan dan adam a farko subhanallah ayar ba ta halarto mun ba to da za mu iya tuno ayar akwai hikima to mu dawo wannan karatun yanzu nan da Allah ya ce laysa yasa laka min amru shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum ko ba nan kana kuna ba ka da kacewa babu ruwanka ba matsalar ka bane in Allah ya ga dama ya anshi tuban in ya ga dama ya muku azaba me aka fara kawowa me yake nuna me manufar Allah an san tuban nan ba ku gane ba ba ko alfuzza tsakanin ki da miji ki dinga lura da irin waɗannan mai gida zan je unguwa sai ya ce in kin ga dama kar ki je in kin ga dama ki je wanne ya fito eh in kin ga dama ki je in kin ga dama kar ki wanne ya fito in kin ga dama ki je in kin ga dama kar ki je wanne ya fara fada zuwa ku lura da waɗannan dilatul alfaz duk lafazi akwai abin da yake nunawa ta wajen yana mikila ta kira da miji ne ce kwaci da mutu to Allah ka dace da to yanzu nan sai Allah ya ce laisa laka min amru shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum ko Allah ya shi tuban su ko kuma ya me to yanzu me Allah ya fito ya mutu su tuba Allah ya yafe mutu. Allah ka an shi tuwo maka yafe mana fataba alaihim kun gani ko sai Allah ya an shi mai tuban su amalu sai suka yi imani Allah ka sa mu zama cikin bayan ka masu imani na matsala ta takwas alqunutu fin nawazil hukuncin yin alkunuti a cikin nawazi in aka ce nawazi shine masifu idan musiba ta taso to ana yin alkunuti wannan al'uluki ana yin shi ne a salloli biyar duka a ba a za a la'afar magarba a sha'i duka za a yi kuma ana yi ne a raka a ƙarshe bayan an tsago idan allah ya aiko da bala'i yanzu matsalar kidnappers ɗin nan ya halatta a yi ta addu'a matsalar fyaɗe ya halatta a yi ta addu'a amma matsalar corona ya halatta a yi mata al'uluki eh ya halatta ya mata da kunuti ko bai halatta ba eh ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba me dalili saboda wana cewa ga tanin ga tanin kuma ku ganka ba don ke so kike jigan jigan ba to a takaice ita wannan ita ita wato corona ko ba da hankalin ku nan matsalar ta biyu tabbata tabbas akwai korona, ta hakika akwai ta kuma ta yi barna a kasashe amma mu ta mutana to ba mai kyan ba ce jabin ce ta tsakani da Allah jabin ce jabin ce ba asalin mai kyan ba ce wanda ta to an tambaye likita aka ce likita wai yaushe korona za ta kare sai ce ku tambayi 'yan siyasa to da likita 'yan siyasa wa ya kamata ya san ƙarshen korona to sai kuma likita ya ce a tambayi 'yan siyasa ka mu wannan koronar wallahi ba mu ce ƙarya ba ce tabbas akwai ta amma dai tamu ta najeriya to mu muna shakka in wani bai shakka ni ni na shakka wannan ban yadda da ita ba har yau magana da ake har yau tun da aka fara corona a Najeriya har yau ba a kashe mutum dubu ba ba ta kashe mutum dubu ba lissafin ƙarya da gaskiya ma da ake faɗa har yau mutum dubu ba su mutu ba amma yanzu yan boko haram mutum da suka kashe masu bindiga mutum da suka kashe wanda ya sani Allah ka tsare ne to da haka yin ana yin alƙunuti in musiba ta samu to kaddara korona annoba ce ta gaskiya to ba a mata alƙunuti me yasa muka ce ba a mata alƙunuti magabata ba su kasance suna mata alƙunuti ba an yi annoba a zamanin na umar shine khalifa kuma bai yi ba kuma bai umarni a yi ba na haka ba a yi amma wata musiba kidnappers satan yara fyaɗe kwakwara ido barayi duk waɗannan nawazin ne musibu ne ya halatta a yi alƙulunci allah ka dace da mu التاسعة نتقل تقوية المدعوم عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم kiran sunayen waɗanda ake musu mummunan addu'a a cikin sallah a kira sunansu kuma a kira sunan iyayensu Usaimin ya ce kiran sunan mutum a sallah ku ba hankali ya kasa al'adu aslam shi ne karka kira sunan kowa Allah ya tsine ma goodluck Allah ya tsine duk wannan ba daidai ba ne barin kiran ya fi alheri saboda annabi ya kira an bashi ko an hana shi an hana shi fatawa ta biyu kuma akwai wanda fadin sunan shi akwai maslaha akwai da ba maslaha yanzu ka kwana kana cewa Allah ya tsine ma shugaban kasa Allah ya tsine ma shugaban kasa zai yi amfani ba zai amfani ba da yawa yawan mu muna yin muyagun addu'o'i cikin abin da ba zai mana amfani ba to haka idan ya zama kiran sunan yanzu misali a unguwan nan idan akwai wani yaro fitinan ne ba kuma sai a sallah ba ko a wazi ya halitta a ce yara masu satan akuyoyi Allah ya shirye su ko kuma Allah ya tsine musu in sun fitina mutane amma idan aka kama wani ya yi sata aka hukunta shi aka kai shi police station ya fito ya kara sata aka kai shi wurin 'yan banga ya fito ya ƙara aka kai shi gidan yari, ya fito aka kama shi aka yi aka yadda aka rasa yadda za a yi to ya halatta a kira sunan shi karara da sunan shi da sunan ubansa a ce Allah kai mana maganin wani ya fito ne ma unguwan nan wani ɗan gidan wance kishiyar uwar shi wance makwabtan da a sai an gano shi sai an gano shi Allah kai mana maganin shi yaushe za a yi wannan in ya zama akwai ne maslaha in hakan zai yi amfani don ya zafin ba amfani to kar a Allah ka dafa da mu al'ashira matsala ta goma la'anul mu'ayyin fil qunut shine tsinuwar karara a cikin alkunuti a kira sunan mutum mun yi bayani ko in akwai maslaha in babu maslaha kar a yi alhadiyatu ashara matsala ta sha ɗaya قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قصة من قال صلى الله عليه وآله وسلم لو كتن هذا الصوكر مشدا وأنذر عشيرتك الأقربين ك وتك صورتر كي غرغتي دا دنجل كذا قصة da Allah ya saukar ma annabi wannan ayar me yayi kiran na kusa da shi yayi ko ya kira Quraysh ya kira yarsa ya kira baffarsa duk yake kira ya ce kowa ya makan shi kiyamun laili la ubni ankum min Allah shay الثانية عشرة مسألة نوع شاجو جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يندع النبي يداجي kuma nan ba larabci zai amfani kalmar jiddu akwai jiddu akwai jaddu kuma kowane da wane shi me kalmar jaddu wala ya fawzal jaddi akwai jaddi akwai jiddu an gane akwai ne jaddu in aka ce jaddu jaddu jaddu me ake nufi kaka jiddu ƙoƙari jaddi wala ya fawzal jaddi ma'abocin kufanci mai daraja akwai inda kalmar za ta zo ta zama ana nufin mai daraja akwai inda za ta zo ana nufin kaka akwai inda za ta zo ana nufin mai ƙoƙari taken barewa kwale man jadda wajada man jadda wanda ya yi ƙoƙari wajada zai samu abin da yake nema jidduhu ƙoƙarin annabi jagewar annabi can kuma walayan fauzal jaddi minkal jaddu ma'abocin matsayi da daraja zai amfani a wurinka Allah ka datar da mu to kokar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi hadha al-amri cikin wannan al'amari bayan su fa'ala ma nusiba bi ni ila al-jununi ta yadda annabi ya aikata abin da sakamakon shi aka ce mishi mawakaci menene aka ce ma nan mawakaci akan shi wa'azin da annabi yayi ya kira danginsa yace ya ku shawa kowa ya makan shi kiyamul layli kowa ya bauta ma Allah in an je layira ba zan tsina na muku komai a gurin Allah ba kowa ya makan shi qiyamul layl ya kira Esther ya kira Abbas duk ya kira amma da karshe mai kafirai suka ce ma annabi ma wakaci wa qalu laula eh, wa qalu ya ayyuha alladhi unzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta min as-sadiqin suka ce ya kawai aka saukar maka da ambato kai ma wakaci ne haka suke ce ma annabi ma wakaci amma duk da haka annabi bai daina wa'azi ba to shi ne malin yake waka zalika haka al'amarin yake lau ya faru muslimun ana da wani musulmi a yau zai ce zai wa'azi ko babu abin da ba za a jefe ka da shi ba za a ce maka mahaukaci za a ce maka wawa haka ake ce ma annabawa sai ka ji annabin Allah ya ce lesa bi safaha ni ba wawa bane annabawan Allah an ce musu wawa za a ce maka neman kuɗi kake yi kul ma asalikum alaihi min ajri ba kudi na zo nema ba wani zai ce maka kwangila aka baka wani zai ce neman suna kake wani zai ce kare na mutane duk share haɗiye za a haɗu ranakin dillanci in aka je layira ranar za a bambance tsakanin zare da abawa ranar za a bambance tsakanin gishiri da me da manda duka za a bambance Allah ka dasar da mu الثالثة عشرة مسألة تشاوق قوله للأبعد والأقرب فدن ده النبي صلى الله عليه وسلم يقيا من أقصد ننيفا يتمس لا أبني عنك لا أبني عنك من الله شيئا بلنسي إنما تقومي أقرب الله حتى قال حتى النبي كينا شوى يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد يا فاطمة diyar annabi Muhammadu la ruqi anki min Allah shay'a ba zan iya tsina na miki komai a gaban Allah ba fa idza sarraha idan har annabi zai fito karara wa huwa sayyidul mursalin alani shine shugaban manzanni li'annahu la yughni shay'an an sayyid an sayyidati sa'il ma'ana ba zai iya tsina na komai ga ainihin wato shugabar matan duniya ba ita ce Fatima kowa ne ne kai fatima shugaban ka ce amma annabi ya ce ba zai iya tsina mata komai ba to ina ga wani wanda ba annabi ba kada wata ce alfahari da mijinta ko da babai wallahi wallahi ki mafi ki kiyamu lai ki duba alaƙa ki da Allah ya take kina zuwa harkar, kina zuwa ma'afuka kina zuwa sufeniya kina zuwa tarikiya kina zuwa ko'ina kike zuwa na rantse da Allah maka je lahira Allah zai tambaye ki alaƙa ki da Allah ne ba ruwan Allah da inda kike zuwa Allah ka dace da mu wa amara al-insanu bi annahu la yaqulu illa al-haq kuma mutane sun yi imani cewa shi fa annabi bai faɗan komai sai gaskiya annabi baya yin wasa a cikin waɗannan al'amura kuma kaji annabi ya ce ba zan tsina na muku komai a gaban Allah ba thumma nazara fi ma waqa'a fi qulubi qawasin nas yau mala yace amma ka kalli abin da ya auku a cikin zukatan waɗansu ke babban mutane a yau wai sai ka ji mutum yana cewa duk wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gan zai shiga aljanna ko tambaye shi ba za a yi wallahi yan ɗariƙa sun cutar da shehu shehunan ɗariƙa bala'i shehu ba ƙarare yake faɗa yana na cikin jawahir ma'ani zuwa shi na a cikin yake cewa wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gani zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba ganin shi kawai ba wai da ba ka gan shi ba kaga wanda ya gan shi ba shi ba wanda ya ga wanda ya ga wanda kawai za ka shiga aljanna wani irin raini ne ake ma Allah wani irin raini ake ma addinin Allah wai idan kiyama ta tsayi zai zo da babbar riga annabi ya ce kowa tsirara na na fatima ko na na aisha ɗaya daga cikin aisha ta ce yara sunallah suriki da surika eh, annabi sun kaji ana magana suriki da surika ana cikin kwanciyar hankali ai idan kana cikin bala'i ko ba ka ka mutum mace za ta yi ina ruwanta da mai amfaniwar ko kishiya ko uwar gida ko likita ko arne ita dai ta tsira an ta zana wani tsaraiti ana cikin hayyaci kin shiga makewayi zaki wanka kin kwabe kin sa sabulu kina da take maciji ya miki haka a daidai wannan lokacin ta zani kike yi ko ka ta ƙofa kike yi ƙofa kike ne ma ma roki da wani zani duk wanda bai danki haɗe bai danki ba to wannan duniya kenan ina ga lahira Muga Allah ya ce, a wa ke tuna wani tsaraiki, babu ne tuna tsaraiki. Annabi Ibrahim, alaihi salatu wa sallam taslim shine a saurara shine kawai zai tashi da tufafi sai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi duk wani wanda ba su ba tsarara zai tashi amma daga baya za a samu su tufafi daga cewa akwai mahaddata alqur'ani ba ma wanda ya haddace qur'ani ba in ɗanka ya haddace qur'ani kai a matsayinka na uba ki a matsayinki na uwa za a sa miki sutura ta kwalliya ta ado hani'an mari'an walida ka alayhi ma malabisu alwari minat taji wal hula fa ma zannukum bin nadli inda jaza'ihi ulaika ahlul wali wasfatu al mala qulu al birri wal ihsani wa qabr wa tuqa qulawun bi hada al quran mufassala kata imam shafi'i ya fada cikin shafi'iyya yace hani'an mari'a kun ji dadi kun mori ko kuma kai ka ji dadi ka mori walidaka iyayenka uwa da uba alayhi ma a tare da su malabitu anwarin ran tashi a kiyama za a samu su tufafi mai kyalli malabitu anwarin mina taji kuma za a samu su kambu na sarauta wal da kayan karau da ga mutum yana wantayawa a filin kiyama iyayen su dama hadacin sai ce fa ma zannukun bin najli inda jaza'i to idan iyaye an mutu wannan kayan awar to mai tsammanin ka da shi yara shi wanda ya ce ƙwararri ya ce ula'ika a halin lai waɗannan 'yan fadin Allah kenan wasu fotul mala su ne tsawon farko shi yasa na sha gaya diyan da za ki kaɗa kira a ɗanki ya shi ƙwararri yanzu kuma wannan corona na rantse da Allah ya isa shi yaro ya da shi ibu tala diyan da za a buga in za ki sai da kayan ɗakin ki wallahi a ƙara ta yi a ƙara a ce a yanki ba ma ƙorani ke idan fadansu ya ta ƙorani aka je lahira yadda za a kai shi ƙoli-ƙoli a aljanna haka za a kai ki ba والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء ذاك كذا Kuma يفكر ba a makara, ba a makara, ko ke baki makara karki ce kin tsufa manya-manyan malamai akwai malamin da bai fara hajji ba sai bayan shekara arba'in wani bayan shekara hamsin sittin ya fara hajji har ya rubuta tafsiri kawai wani malami yake cewa wayya ya aka yi magabata ƙwar'ani yake zama a tare su ya ce ayin kana so ka gane alaƙa su da ƙwar'ani ka kalli alaƙar mu da waya a yau yadda kike mu'amala da waya ki koma kina mu'amala da ƙwar'ani ki gani ƙwar'ani bai zauna ta ƙarya banza ce mutane suna cewa ba za su iya yi ba wallahi duk wanda ya kokarta shi ƙwa'ani shi yake da wani abu baka ka taɓa neman shi kayan sa shi gaba ne ba in dai ka nema za ka samu sai dai akwai tafawul na ƙwaƙwalwa ƙwaƙwalwa wani ta fito ni amma ina gaya muku ina ta muku kowa ya yi ƙoƙari a dangin shi a samu ma cin alƙur'ani Allah ka dantar da mu to ma da yace thumma nazara fi ma waqa fi qulubi hawasin nas al-yawma idan kai nazari ka kalli abin da ya samu wadan suke babban mutane wadanda suke da awar so malamai ne ko suke da awar tushe hunnai ne ta bayyana lahu zai bayyana gare ka karara tarku tauhidi yadda mutane suka bar tauhidi in dai wani zai zo yana cewa wai shi in kiyama ta tsaye zai zo da babbar riga babbar rigar na tana da aljihu dubu saba'in aljihu dubu saba'in ɗin nan yana da baki dubu saba'in kuma kowane baki yana da rami dubu saba'in kowane rami dubu saba'in yana da saƙo dubu saba'in kowane saƙo zai ɗauki mutum dubu saba'in da aka da an je layira kawai shi yau zai ɗebo ɗin tijjaniya gaba zai cutusa su a cikin aljihu Allah yana can yana hisabi kawai sai ya ma Allah wayo ya zagaya kai su aljanna dan Allah nan ba wasa da Allah bane wanda ka kaso wannan bai ma san waye Allah ba karara ka so nan babban tauhidi ba wangurin ba su dini da kuma yadda addini ya koma ba ko. wallahi in zamanin sahabbai ne ko zamanin salaf ka faɗi wannan maganar ko da kai liman zai layya a zamanin magabata an yi haka Babban sallah ta zo liman ya zo idi ka'ida da liman ya zama ta hudu ba an yi sallah ya kuma zai jawo ragon shi ya yanka sai ce to jama'a ku yi hakuri bana ban da kudin rauni amma akwai wani zindiki da yawa musulunci barna hukunci shi kisa da shi zan yi layya aka zo da matsiyaci a daure aka miƙar da kafa shiriman ya gigara mai wuka ya kashe shi yanzu ba wani ya zagi annaba a kano kuma kan shehun nan da muke faɗa mai kwala kwarki ba waya irin karo mutum da hausa ba ya zagi annabi Muhammadu kuma sai a ce wai kai da kake wa'azi yanzu gudun yan dariƙa mu ne fitinannu to yanzu mune da muka ce kar a yi mune ne fitinannu ko ko masu Allah ka tsare muka kare mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka cikin Allah ya ba mu tsamana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh